muna jaddada godiya ga allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a kan karatun wannan littafi kitabu tauhid na babban malaminmu sheikh muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala fatan allah subhanahu ta'ala ya datar da mu a karatu da ya gabata mun tsaya a kan hadithin ubada ibn samit حديثنا الإمام البخاري المسلم سكريتو من زعل صلى الله عليه وسلم هنا شوى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل malam ya ce ishtamala hadhal hadithul azimu ala arba'ati umurin muhimma wannan hadisi mai mahimmanci ya kunshi al'amurra guda hudu masu mahimmanci abu na farko ya ce shahadatu allah ilaha illallah shine shaidawa babu abin bautatawa da gaskiya sai allah ya ce wa ma'ana la ilaha illallah abin da ake nufi da wannan kalima ta shahada la ma'abuda bi haqqin illallah babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah kaɗai. wala tanfa'u qa'ilaha illa idza kana 'arifan ma'anaha bi بمقتضاها saliman mimma yunafiha yace duk mutumin da ya furuci da wannan kalima ta la ilaha illallah ba wai daga furuta wannan kalmar sai ta amfani shi ba ba ta amfanarsa da komai face sai ya san ma'anarta sai ya aiki da ita sai ya tsira ya kubuta daga kishiyarta ya ce amma man talaffaza biha faqat walam ya'mal biha dallata alaihi walam ya'mal bima dallata alaihi lam tanfa'ahu ya ce mutumin da ya furuci da kalimar kawai bai aiki da abin da kalmar ta kunsa ba to ba za ta kare shi da komai ba har abada walhasilu an anna la ilaha illallah la tanfa'u illa man arafa lulaha nafyan wa isbata yace hakikanin lamari kalimar la ilaha illallah ba ta amfanar mai ita face sai ya san abin da ta kunsa nafiyan wa isbatan korewa da tabbatarwa abinda ake nufi da korewa shine ka kore ibada ga dukkan ababen da ake bautatawa abinda ake nufi da tabbatarwa ka tabbatar da ibada ga Allah madaukin sarki shi kadai malam yace ce wa a'taqidu zalika wa a'taqada zalika wa qabilahu wa amila bihi mutum ya kudurci haka a cikin zuciyarsa ya karba ya amince da haka yayi aiki da wannan وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا ولا ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع yace duk mutumin da ya faɗe ta ba tare da ya san ma'anarta ba ba tare da ya ƙudurce ma'anarta ba ba tare da ya aiki da ita ba ba tare da ya kore abin korewa ya tabbatar da abin tabbatarwa ba ba tare da ya yi ikhlasi cikin maganarsa da aikinsa ga Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ba ce wallahi wannan kalmar ba ta amfaninsa da ijma'in malamai kakaf bal kunu hujjatan alaihi ce kalmar za ta zanta hujja a kansa gobe kiyama ya ba mu misali ya ce wal mushrikun al-awwaluna jahaduha lafzan wa ma'anan, ya ce mushrikai na farko sun yi inkarin wannan kalmar lafazi da ita da kuma aiki da ita ma'ana su ba su dare ta ba baki daya ba sa balanta za su yi aiki da ita a lokacin da Allah madaukin sarki ya ce da su qulu a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da su qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah kawai za ku rabota kalu sai suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida shin ya tattaro alloli da suke da su wajen ɗari uku da wani abu kewaye da ka'aba ya tattaro su duk ya mar da su guda ɗaya inna hadha la shay'un ujab lalle wannan yana da matukar ban mamaki wannan mushrikan da kenan ya ce wa mushriku na amma mushrikan mu qalu biha lafzan akwai masu furci da ita da harshenan waje haduha ma'anan amman kuma a wajen aiki a wajen ma'ana sun yi inkarin wannan kalimar mutum zai fito ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma kuma a aikace zaka ga aikinsa ya saba wa abinda ya furuci da shi ya ce fatajidu ahadahum ya ha za ka ji ɗaya daga cikin mushrikan wannan zamani yana faɗanta yana cewa la ilaha illallah wa ya'lahu ghayra ghairallah bi anwa'il ibada amma kuma sai ya bautatawa wani Allah da waɗansu nau'o'in ibada bal yukhlisuna al'ibadata fi shada'idi li ghairillah yace bal ma sukan taƙaita wa waɗansu Allah da ibada a cikin tsanani a cikin wahala da bukata fahuwa ajhalu min larab. Ya yace irin wannan mutane na mushrikan zamani sun fi mushrikan larabawa na da jahilci ومن زعم أن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد فليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له yace duk mutumin da yake da'awar cewa duk mutumin da ya tabbatar wa Allah cewar Allah shine mahalicin komai shine mai tauhidi ma'ana duk mutumin da yake tunanin cewa idan ka yarda Allah shi ne mahalicin samai da ƙasai da mutane da aljanu da komai da komai shi kenan ka zama mai tauhidi ya ce wannan ba daidai ba ne ba shi ne mai tauhidi ba falaisa al'amur ka zalik ya ce lamarin ba haka yake ba hatta ya shahada Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la har sai ya shaida cewar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya Wa annahu وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة biha. Kuma ya yarda cewa Allah madaukin sarki shi kadai ya fi cancantar ibada kuma kuma yayi iltizami da haka wannan shine lamari na farko daga wannan hadithin Ubad ibn sabit da muka karanta mutum ya shaida cewar babu abin bautatawa da gaskiya sai Allah ba wai furici da baki ba a'a ka yi da baki ka ƙudurce a cikin zuciya ka yi aiki da haka sannan kuma ka yi ikilasi wajen tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala da ibada idan ka yi furuci da ita a baka ba ka aiki da ita ba kai ba mai tauhidi ba idan ka yi aiki da ita a aikace ba ka yi furuci da ita a baka ba kai ba mai tauhidi ba ne har sai ka haɗa guda biyu duka nafiyan wa isbatan yace lamari na biyu daga cikin wannan hadisi shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzonsa ne malam ce ar-rasulu mawsufun fi hadha al-hadith bi sifatayn huma manzo anan ya siffantu da siffofi guda biyu cikin wannan hadithi. wannan siffofin guda biyu sune kamar haka sifa ta farko annahu man annahu abdun lillahi lahu shay'un min khasa'isil ilahiyya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan allah ne bai keɓantu da komai daga cikin sufin allah ba annabi muhammad sallallahu alaihi sallam bawa ne bai da wata siffa guda ɗaya daga cikin siffofin allah haga anan malam yana kokarin ya bayyana mana bambanci tsakanin Allah da manzon Allah da abin da kowanne daga cikin yake bantu da shi da siffofin da kowanne daga cikin yake da shi zai zama kuskure babba mu yi kwaba mu ɗebo siffofin Allah domin girmama manzon Allah sallallahu sai mu baiwa manzon Allah sallallahu idan muka yi haka ba mu da tauhidi malam ya ce wa fi hada raddun ala man ghala fihi a cikin wannan maganar akwai raddi mai ƙarfi ga mutumin da ya azarbabi wajen girmama ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa tawajjaha ilaihi bid-du'a'i wal istighatha kuma ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a da neman agaji wato wannan maganar ya kamata mu kasa kunne da kyau jama'a mu fahimce ta ya ce raddi ne ga mutumin da ya azarbabi wajen ƙaunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya koma yana roƙon manzon Allah abubuwa da ya kamata a roƙi Allah subhanahu wa idan ya shiga cikin matsi da damuwa a maimako ya nemi agajin Allah subhanahu wa sai ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da neman agaji wa ghairi zalika min anwa'i ibadati allati la tasluhu illa lillahi wahda da kuma wa'ansu da kuma irin wa'annan abubuwa daga cikin nau'o'i na ibada wanda bai taɓa yiwuwa a ce an gabatar da su ga wani face Allah subhanahu wa shi kadai ta wannan shine dambarwa da ake ta yi tsakanin al'ummar musulmi yau mun kai matsayin da sai an fito an yi bayani haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban akwai abin da manzala sallallahu alaihi bai yi duk da daraja darajawa da muke masa duk da mutuntawa da muke masa duk da girmama da muke masa kuma ya cancanci a girmama shi saboda shi mai girma ne Allah ma ya girmama shi amma shi ba Allah bane kuma bai kamata a bashi wata siffa daga cikin siffofin Allah ba yanzu jama'a idan na yi tambaya na ce wane ne yake ba da ɗa za ku ce min Allah to yau sai ka koma kana cewa ya manzon Allah ka bani da kaga nan ka yi shirka babba kuma ka shiga gonar Allah wane ne yake ba da lafiya da arziki Allah subhanahu ta'ala shi ne shi ne bayarwa inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu takwa. sai ka koma ka ɗaga hannu ka ce ya manzan Allah ka bani kuɗi ya manzan Allah ka bani dukiya ya manzan Allah ina son gida ya manzan Allah ina son kaza wallahi tallahi kai kwaba babba kai shirka wannan ba girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba bal ka tozarta shi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da ya gargadi ya ce la tuturuni kama atratin nasara a isa bin maryam wa inna ma abdu anna abdullahi wa rasulu fa qulu abdullahi wa rasul kar ku wuce gona da iri wajen girmama ni kar ku yi azarbabi wajen girmama ni kamar yadda nasara suka yi azarbabi wajen girmama annabi isa alaihi salam sun ce shi Allah ne sun ce shi Allah ne to mu ma yawa gashi mun wayi gari muna cewa manzon Allah shi ma Allah ne yace shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne saboda haka ku ce shi bawan Allah ne shi manzon Allah ne idan ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ɗaukaka shi kai duk bawan da aka danganta shi da Allah an ɗaukaka shi wa annahu lamma qama abdullahi subhanallazi asra bi abdihi manzanni ba su kyamar a danganta su a matsayin bayi na Allah lan yastankifa almasihu an kuna abdan lillahi wa lalmala'ikatul muqarrabun ba sa kyamar haka annabi isa alaihi salam bai kyamar ka ce shi bawan allah ne farin cikin su ne girman su ne ɗaukakan su ne ka ce su bayan allah ne الثانية يتي أبو نبيو أنه رسول من عند الله cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga allah allah ne turo shi shi aiko shi arsalhu allahu ila, ila jami'il khalqi allah madaukin sarki ya aiko shi zuwa ga dukkan halittu falwajibu alaina ta'atu abin da ya wajaba a kanmu bibiya ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi hadha raddun ala man taraka ta'atahu wa taba hawa ya ce a cikin wannan akwai raddi ga mutumin da ya bar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bin son zuciyarsa wannan maganar karara take yau mun waye gari zaka ga kowa da kowa duk wani musulmi duk wani musulmin da ka sani yana tutiyar cewa shi mai kaunan manzon Allah ne har dan fim da yake shegantakarsa yana shegantakarsa yana cewa shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mace ce za ta fito ba ɗan kwali a kanta ga wuyanta a waje ga jan baki ga duk wata barna ya bayyana a waje amma kuma yana cewa mu masu ƙaunar manzon Allah sallallahu wato har sai ya zamana bayyana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yau hanya ce ta neman shuhurar jama'a da followers ɗan iska ya fito ya ce shi mai ƙaunar manzon Allah ne kowa da kowa ya fito ya ce shi mai kaunar manzon Allah ne sai ka ga jama'a suna jinjina masa nan kwa bai ma san manzon Allah ba ga sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai ba ruwansa da su duk wata barnar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akai zaka tarar da shi yana aikatawa amma a baka zai ce maka shi masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaune mawaki yake cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u innal muhibba lalle shi masoyi mai kauna liman yuhibbu ga wanda yake kauna muti'u mai biyayya ne biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ke tabbatar cewa kai masoyinsa ne yace wa ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah ma'anar cewa a yi shaida cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne ya ce ta'atuhu fi ma'amar biyayya a gare shi a wajen umarninsa wa tasdiquhu fi ma akhbar ba shi gaskiya a cikin labarinsa wa tunabu ma naha anhu wa zajar kauracewa abinda ya tsawata akai ku yi hani akai wa Allah yu'badallahu illa bima shara ba a bautatawa Allah face sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga Allah wannan shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thalith lamari na uku a cikin hadisin bayan ayi magana akan haƙƙin Allah ayi magana akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai hadisin ya ce anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa min kai shaida cewa annabi isa alaihi salam bawan allah ne manzon allah ne kuma kalima ce ta allah abinda ake nufi da kalima ce ta allah kalimatu kun fa yaku alqaha allah ya turo mala'ika jibril alaihi salam da wannan kalimar kun fa yaku ila maryama zuwa cikin mahaifar maryam alaihi salam wa ruhu min kuma shi ruhi ne daga gare shi fassara wannan malam zai yi mana yace wusufa isa alaihi salam fi hadha hadithi bi arba'ati awsaf an siffanta annabi isa alaihi salam cikin wannan hadithi da siffofi guda hudu siffa ta farko annahu abdullah shi bawan allah ne yace wa fi hadha raddun ala nasara alladhina za'amu annahu allah yace a cikin wannan akwai raddi mai karfi ga nasara wa'anda suke da'awar cewa annabi isa allah ne Au ibnullah ko kuma shi ɗan allah ne aw thalithu thalatha ko shi ɗayan ukun allah ne yace ta'ala allahu amma na uluwan kabira allah madaukin sarki ya kaka daga irin waɗannan maganganu kuma ya ɗaukaka ɗaukaka mai girma haga da sara suna da aƙidu daban-daban guda uku akan Allah na farko suna cewa annabi isa shi kanshi Allah ne akwai masu cewa shi ɗan Allah ne akwai masu cewa Allah ya kasu kashi uku akwai uba akwai ɗa akwai ruhu mai tsarki to duk su ne malam ya tattaro mana su to wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana raddi ga waɗannan nasara wannan kuma shi ke nuna maka cewa a ruɗe suke Ah, na taɓa karantawa cikin wani littafi izharul haq yana nan mujalladi biyu na wani babban malamin indiya da ake kiransa rahmatullahi hindi a ciki yake soke aqidatu tathlif aƙidar cewa allah uku ne sai ya kawo misali yadda su kansu suke ruɗe ya ce wani babban malamin addinin nasara ne ya yi ƙoƙari ya yi jihadi sai ya shigo da mutum biyu cikin christianity da suka rungumi addinin christianity farkon abin da zai koya musu shine a aqidatu tathrith cewar Allah uku ne su a gurin su ta'ala Allahu amma uluwan kabira ya koyar da su ya koyar da su washe gari sai ya yi baƙo. sai yake son ya burge bakon cewa akwai sabbin shiga cikin wannan addini da suka karbi addinin jiya sai ce a gayyato masa su sai aka gayyato masa su ya ce jiya na koyar da ku a kai da tattasiri ya ce eh to kai kai bayani mu ji ɗayan da ya tashi bayani sai ya ce ka ce mana allah uku ne kuma ka ce mana shi annabi isa shi da allah kuma ka ce mana an kama shi an kashe shi ta saboda haka cikin alloli uku da muke da su an kashe ɗaya saura biyu saboda haka mu biyu ne sai malamin ya yi fushi ya kore shi ce kai dolo ne kai wawa da baka san komai ba ce kai da Allah mana bayani shi kuma ɗan da ya zo ce eh ka sanar da mu cewa Allah uku ne kuma ukun nan ɗaya ne saboda haka ka tabbatar mana cewa an kashe Allah saboda haka tunda uku ɗaya ne ɗaya kuma uku ne da aka kashe ɗayan sai ukun duka suka mutu yanzu babu Allah yace kai ma dolo ne kai ma wawa ne tashi ka bar mun guri to wannan shine ruɗun da suke ciki tamkana da walwala gaba da baya idan ka kalli yadda addinin nasara yake muna fatan Allah ya kara mana shari'a a faɗin ya ce inda ya ce wa annahu rasuluhu cewar annabi isa alaihi salam manzansa ne ya ce wa fi hada raddun ala yahudi alladhina kadhabu bi risalatihi a cikin wannan raddi akwai raddi ga yahudawa waɗanda suka ƙaryata manzancinsa wa waqa'u fi irdihi kuma suka fada cikin mutuncinsa suka yi yunkurin kashe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya da shi saboda musulmi bai da aƙidan cewa an kashe annabi isa alaihi salam amma mu aƙidar mu Allah maɗaukin sarki ya ɗaga shi ne zuwa gare shi bar rafa'ahu Allah ilaihi Allah ya ɗaga shi zuwa gare shi ƙarshen zamani kuma zai zo ya tabbatar da adalci a doron ƙasa cikin shekara bakwai kamar da hadithai mutawatirai suka tabbatar kuma lokacin da yahudawa suka zo suka kewaye gidansa za su kashe shi Allah maɗaukin sarki ya ɗauki kamanninsa ya sanya akan wani almajiransa wanda ake kiransa yahuda al-iskariyoti shi kuma sai aka ɗaga shi da suka kama wancan yahuza mai kama da annabi isa alaihi salam suka giciye shi sai suka ce sun kashe shi allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ya ce wa kalimatu alqaha ila maryam kuma kalimarsa ce wanda ya turo wa ita maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam ay khalaqahu wallahu bi kalimatin bi kalimati kun arsala biha jibril alaihi salam ila maryama فنفخ فيها من bi بإذن ربي ce annabi isa alaihi salam kalima ce ta allah kalimar ita ce kun kasance kalima ce ta allah allah madaukin sarki ya baiwa annabi isa alaihi salam a ya ce ya bai wa mala'ika jibril alaihi salam shi kuma ya zo su ya hura cikin rigar ita maryam kalimar ta shiga har cikin mahaifarta sai ta sai ya zanto annabi isa alaihi salam shi ne ma'anan kalima ce ta allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda da izinin allah duk wannan yana kasancewa ne da izinin allah subhanahu wa ta'ala ina jin akan wannan gabar za mu dasa aya